To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laron makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna yau date 26 uh, ah, June 2022 yau ranar Lahadi uh, karfe uh, a nan na American time 5:40 Najeriya na san 1040 kenan za buga karfe 11 da Malam Musa Yusuf Hassan Sunna zai ɗauko karatu mai dogon zango mai suna ta ke 'yan shi'a ku shirya a kan zagin sahabbai da akidanku na zagin sahabbai 'yan shi'a alhamdulillah jama'a ku bar mu je mu ji yabo na annabi sallallahu minti ɗaya, mu sake dawowa insha Allah Mai ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo me ka akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai ce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a gunta likai ce manzo mai tambaya ka saurara ganan batu akan manzo wannan da an ka aiko shi don yi guguwar hazo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 jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare uh, alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shek malam musa yusuf asadu sunna kan wannan uh, shafi na sarki zaki mkk yau date 26 june 2022 da muka shiga uh, alhamdulillahi muna tare da malam musa yusuf asadu sunna yau ranar lahadi da zai fara mana topic mai take saboda akwai ababen da ya faru Ah, ina gani wancan mako biyu kenan wancan mako aka yi zama na mukabala da malam musa yake ganin a'a wai ya kamata ya tashi ya tsaya akan haka a kan ah, shi'a akidar shi'a na zagin sahabbai ah, wanda da damar su mallumansu a nan sun zo su kai karatu suka nuna cewa su ba su zagin sahabbai kuma akidar shi'a bai kumshi haka ba kuma suka kakkawo hujjojinsu da cewa imam alima ya haramta musu haka alhamdulillahi malam musa yusuf da suna yana kan bakansa cewa 'yan shi'a akidarsu ne na zagin sahabbai suna zagin sahabbai amma da in baka fako yi fako da kyau ba baka lura da kyau ba za iya yi wasa da hankalinka da kai ba za ka gane ba amma su sun san haka kuma kaman kan da wai aka faɗa ka ce dan shi'a zai yi kaman kan da muka gani shak umar faruk ya zo akan wannan shafi ya ɗauki alkur'ani ya yi rantsuwa malam musa yusuf da sunna wai a'a dan shi'a zai iya yi rantsuwa a wurinsa ko da alkur'ani da ya rika ya yi rantsuwa takiya ne a wurin shi saboda takiyan ma ma yana cikin akidarsu su sun yarda da haka a cikin aƙidar yasa shi wannan ababa duka baya bashi tsoro yasa yana da hujjoji da yawa da zai fito da shi kuma malam Musa da Sunna a cikin maganganunsa baya magana da mu kaɗai yana magana da mallumman shi'a ne cewa abin da yake faɗa in an isa a zo a kare in an isa a zo a kare kuma hujjojin da zai kawo wai a cikin littattafansu da ke gudawa wannan lalle akidarsu ne na zagin sahabbai in ji malam musa uh, yusuf asadu sunna shi yasa ba mu san me zai kawo ko me zai faɗa ba ya ba da topic wanga sunan uh, topicin wai na sake ya nuna wai malaman shi'a ku shirya malaman shi'a ku shirya akan akida na akidar ku na zagin sahabbai shi yasa jama'a ku bari mu kasa kunne mu ji mai malam ya tafo muna a yau da zai zo ya karantar da mu a kan akidar shi'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu a sarki zaki Allah ta ina maka fatan alkhairi da addu'a Allah kuma ya tsare ka ya tsare maka imaninka da mutuncinka wannan shafi na rasulun amin abinda ake shukawa na alheri Allah ya sa a karɓi sakamakon tun daga duniya kafin a je ainihin wato lahira a sarki in ka lura kaga kwana biyu na dakatar da ba wai a nan page din ba galiban wurare to sai na fahimci kamar wasu suna ganin dakatar da karatuttuka na da yake da alaƙa da wasu aƙidu kamar su kuma dama ce da ya suke ganin sun samu Mm. ya kamata su yi amfani da ita so sai na ga ya zama wajibi in dawo mm. a in daidaita al'amura in ɗora su akan seti yadda al'amuran za su ci gaba da wato tafiya shi malam tayar ba tun yau ba ina ganin shekara sama da ashirin akwai wani kasi da na san ya taɓa yi suwa ke zagin malaman suwa ke zagin sahabbai namu na sai ya zo ya datse maganar wani malami da yake faɗar wani sahabi ya kuskure sai ya ɗauko sai ya jona sai ce ai ga malam wane ya zagi sahabi a nan wajen ko kamar yadda ka ji na faɗa hmm. na ce maka mutum ne ana tuhumarsa an ce kai ɓarawo ne to farko maimakon kai ka fara kare kanka a'a ba barawo ne ni saboda dalili kaza da dalili kaza to baka ba kanka kariya ba cewa ni ba barawo ne sai ka ce to a kai ma barawo ne ai <laughs> kaga yanzu ka yi ikirafi su yanzu ya rage ga wanda ka jingina masata shi yanzu in yana da bayanin da zai ya kare kashi sai ya kare kashi in ka lura da aka matsa masa da cewa kuna zagin sahabbai me suka dawo yanzu sai suka dawo to ai kuma akwai zagin sabon a littattafan ku na'am ka lura na'am ba wai su kore tuhumar cewa a'a ba sa yi ma a'a kuma akwai mm. yayin da ba su kore tuhumar ba suka ce kuma akwai kaga dalili ne cewa sun yadda akwai zagin sabon a Na'am. so yanzu mu da suka jingina wa zagin sabon yanzu ya rage namu yanzu sai mu san yadda zamu mu kare kanmu daga tuhumar da suka jefa mana wannan shine abin da ke gaban mu yanzu so abu na farko ina so sarki na so in ɗauko bidiyoyin amma mutane su haƙuri zan yi muƙaddima ne kawai shi ma muƙaddima din na ashirya ashirya din na ɗaya zai zo a darasi na gaba ne okay. to <laughs> eh to muna ji bismillah ka lura Na'am. A shirya ɗin na farkon yanzu wannan muƙaddima ne shi ma a shirya ɗin na ɗayan zai zo cikakke tare da wasa bidiyo in saka ga abin da wane ya ce bidiyo in saka ga abin da wane ya ce amma yana so gan tunatar da masu saurare abu guda biyu sarki manta a nan shafin cikin wanda suka zo suka musunta ba sa zagin sahabbai amma akwai wanda ya zo ya yi karatu yana so ya gamsar da duniya ta fuskar dalili cewa matan annabi su suka sa masa guba ya ci ya mutu a nan shafin aka yi wannan karatu eh, so ko ba matar annabi ba ko uwa ta yanzu da uwa duk wani mai saurare yanzu aka jingina mata kashe mijinta a ce ta kashe maka uba na rantse da Allah cin mutunci ne gare ta ballanta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ka faɗa min in ba renin hankali ba sarki ayi haƙuri da kalmata na ka zo kana so sai ka gamsar da duniya cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am ta ba annabi guba ta kashe shi kuma ka ce wai ba zagin ta kai ba to kalmar cewa ka ta ba shi guba ya danya mutu ai ko a kafirai da suke da ƙiyayya da annabi ba kowa bane yake da ƙarfin halin da zai iya ɗaukar guba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. A nan shafin an yi haka ko ba haka ba? An yi haka, an yi haka. An yi haka. Kuma wanda ya karatun ai ya sani su wannan nasu in daddatso su bidiyo in ba da misali da su. Ca wanda ya ce bai zagi matan annabi ko sahabbai. Shin ka jingina wa matar manzon Allah cewa ta ba annabi guba. Hmm. kana tuhumarta da kashe manzon Allah ai wallahi ban san wani kafirci da ya kai wanda ƙiyayyarsa ta kai ga annabi har yana iya sa guba don kashe manzon Allah to a wajen kafirci shine lamba ta ɗaya. Mm. sai wanda ya faɗa haka ko dai wanda ya ba wanda ya ba da wanda ya bayar Kiyayyar mm, oh, eh, mutum ta kai ga har yana iya sawa annabi pozin don ya kashe shi mm. ta yi wa'annan kowaye in ana neman mutumin banza lamba ta ɗaya in aka zo kan shi to a tsaya kan shi duk duniya idan wannan mutumin bai zama mutumin banza dan iska mara mutunci ba to duk duniya ba wani mutumin ba wani mutumin banza kuma hmm. ka lura na'am to wannan tuhumar an zo an yi ta a nan shafin ko ba a yi ta ba gaskiya abu na biyu da nake so ka rike sarki shi ma zan zo zan ba da dalili a kan shi okay da Allah ka kamanta a nan shafin mun zo mun yi debate da wani akan matsalar gadon na na Fatima. Eh an yi Abubakar ya zalunce ta. Haka ne. To yanzu cikin abin da nake so da shi dama wancan wanda ya tsaya mawkifin daga cikin dalilansa na zagi cewa Abubakar azzalimi ne ko? Eh wai uh, na Abubakar ya ki bada ya ki da. to duk wani ɗan shi'a da ka sani da wanda suka zo suka ce ba sa zagin sabon ƙarya suke maƙaryata ne su ma suna kallon abubakar a matsayin azzalimi da ya danna gadon na na fatima ya hana ta ko da ba su faɗa da bakin su ko da ba su faɗa ba ai sun sanna na san su ai ah shai ya kuri ko da dan shi'a ko da ba su faɗa ba babu wani dan shi'a da bai da itikadin cewa sai na abakar azzalimi ne ya hana na na fatima gadonta duk dan shi'a duk dan shi'a babu so ki yasa na ce maka na so a ce banda na samu kaina cikin uzurrika da yawa yau duk abin da zan faɗa in turo maka bidiyo in ce wani ya faɗa amma ko yanzu ba ta ɓaci ba in dai ba za ka takura ba zan iya duba wasu in turo in baka misalai da su in ce to ka duba wani ya ce kaza su wa'annan su ne ƙadiyoyi guda biyu kaɗai da nake so in ba mutane misali da su yayin da ka tambaye su duk wanda zai shigo ka tambaye shi cikin abin da kuke tuma sai na abakar a kan shi cewa ya hana na na faɗi magadan da shin da wannan ƙadiyar a gurinka abubakar tun na na faɗi ta cancanci wani abu kai a gurinka ya hana ta adili ne ko azzalimi mutumin kirki ko mutumin banza za ka ji abin da zai faɗa maka so da ka wanda suka zo suka ce ba sa zagin suka yi rufa-rufa wannan shine matsayin su matsayin da suke kallon da na Abubakar da shi so ba wani wanda zai zo ya mana tadlisi ya mana rufa rufa a sarki ana tambayar ka ka kawo hujja kawai sai ka kinkimi Qur'ani ka dora aka ka rantse da shi ai ba shi mutane suke bukata ba eh? ya nuna cewa rasuwansa da yayi ya amma ka sake zuwa ina ga zan saka maka kana so zan saka ya nuna shi shi baya zagin a a to ai maganar da muke yi sai kai magana kace ko kaji aba ma ba ka ji shin su su ne shi'a ko ko su yan shi'a ne okay okay ba kafin su zo duniya a haife su akwai aƙidar shi'a ko babu okay mu maganar da muke cewa ba sa yi daban ba aƙidar shi'a bane kuma daban dan su ba sa yi ai bai sa ya fitar cewa bai cikin aƙidun shi'a ba ai Okay, ba ba ba batun dan shi'a ake ba. Ana... Ba batun dan shi'a ake ba aqidar ta shi'ar muke magana. Okay. Shin zagin sahabban yana cikin littattafan su? Manya-manyan malaman su da ake itibari da su a duniya sun yadda da zagin a matsayin addini ko ba su yadda ba. Suna da littattafai da suka rubuta a matsayin cewa zagin in an yi ibada ne lada ake samu ko babu abin da muke magana kenan dan wani dan shi'a ya zo ya shiga shi'a da ko da shi ko ba shi za a ci gaba da shi'a sai ya dawo ya ce shi bai zagi to cewa bai yi shi ya nuna cewa kuma abin bai cikin aƙidun shi'a rigimar da muke yi kenan fa so ka in ka ce kamar yanzu misali <laughs> mutu'a eh. sai wani dan shi'a ya ce maka bai yin mutu'a Bi auren mutu'a hmm. dan ya ce maka bi auren mutu'a kuma wannan ya cire cewa auren mutu'a bai daga cikin addinin shi'a hmm. rashin shi bai mutu'a daban shi bai mutu'a daban shi an kuma daban babu mutu'a a shi'a kuma daban okay suna da bambanci na'am okay so saboda haka mutum ya taran da qur'ani kai in ka ce ba ka yi kai ba ka yi to watakila muna iya yadda sannan ita kanta magana tana da ihtimali eh, amma shai anan zai yi wa eh, bambanci in dai ka ce in eh, wani kaza ya yi rasu ya ce baya yi watakila za iya yadda amma kuma ka kuma nuna cewa kamar duk ɗan shi'a a zuciyan shi ya yadda cewa sai na abubakar azalimi ne ko da bai fata faɗa ba ma. Warai? ai ka tambaye su ka bari ka gani in an da za a buɗe layi a shigo maganan gado duk wanda ya shigo ka tambaye shi ai sun san abin da ya faru iyakar abin da mutum zai ce maka zai ce maka ai dai kafa maka hujja da hadisin bukhari ai a littattafan suna ya gani kaza kaza kaza amma menene maukifinka shin kana kallon sai na abakar mutumin kirki ko mutumin banza da wannan kadiyar me kake kallo za ka ji abin da za su faɗa so mm. wannan na baka misali ne kawai da abu guda biyu yanzu so maganan ba sa yi daban ba shi kuma cikin aƙidun in shi'a daban yanzu wannan littafin a barin gani mafatihul jinan yasa ina na ajiye littafin ba Ko wani gajeren littafi da na ajiye a nan wurin sauke min jakan nan da shi ba bai kamata ya je wajen ba littafin gajere ne littafin da a nan gurin yake ko jiya na amfani da shi ko shekarun jiya ban san waye ya ɗauki littafin ya canza mai gurin ka gane sarki so zan duba littafin yanzu littafin mafatihul jinan na'am zaka gane littafi ne dan karami haka na addu'o'i to akwai addu'o'i da suke yi wanda suka shafi wato zage-zage da tsinuwa ga abokan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafi amma bai ciki ba shi bane dan babba ne yana da kauri haka a nan gurin na ajiye shi musamman ya canza ma littafin kuskure so yanzu bari in duba in gani a gurguje mhm. watakila ba zan rasa abin da zan turo maka ba wanda yake da alaka da irin waɗannan abubuwan akwai wannan ah, ban sani ba wannan layin ko kana da shi bari tura maka wannan bidiyon so kafin bidiyon ya shigo nah. wannan na baka misali ne mhm. a abu na biyu kafin bidiyon ya shigo uh, ko wannan layin nawa barin gani ko kana da shi eh wannan wannan layin nawa nah. eh, wani wani ka turo min da wani video kan wani layi na daban eh to gashi nan ya shigo ina ganin ko eh kan wani layi na daban barin transfer turo nan. to a mm-hmm. wancan layin naka na kamar a rufe yake so kafin kai transfer din layin kasa na wataƙila zan nemo ɗayan shi ma da zaka ga maganganu ne zazzaki guda biyu ɗaya da ya je wajen taron maulidi da yana so ya yaudari yan ɗari ko sai ce bai zagin sahabbai sai ce a mazo duk mai zagin sahabbai a tsine masa albarka amma kuma da ya keɓanta da mutanensu isu isu za ka ji abin da yake karantawa ka lura na'am ya shigo ya shigo ko eh ya shigo kunna shi mutane su ji eh, zan zan dalo da sakaran eh, minti daya bismillah shek ka lura eh to cikin abin da nake so mutane su sani sarki kasan cewa a littattafan in shi'a ya halatta idan muna tattaunawa da kai in na gaba zan iya kai ka ƙasa ba sai na maka ƙarya in maka ƙarya ka mini ƙarya warai ah ka mini ƙarya ka banya wato ka tozarta na ƙarya dai na ba wani a'a abin da baka faɗa ba in ce akwai a littafin ka in maka ƙarya in ce ka faɗa so ni dan dan shi'a ya zo ya rantse da Allah akan ƙarya ya ɗauki ƙur'ani ni wallahi ba mamaki bane a guri na mm. wannan hadisi gashi nan cikin usulul kafi iyakar abin da za su ce in suka ga ba za su iya kare irin wannan matsalar ba sai sai ai su ba komai inganta a gurin su ba gashi nan kulaini ya kawo wannan hadisin cikin usulul kafi ya kawo shi a cikin usulul kafi a wannan babu ga babin da ya kawo shi nan cikin usulul kafi wanda a wannan babin kusan shine hadisi na ainihin wato hudu babu mujalasa ta ahlil ma'asi babin da ke maganar ya za ka zauna da ma'abuta saban Allah suka kawo daga Dawud bin Sarhan an Abi Abdullahi alaihi salam Jafaru Sadiq kenan yace ya shigo manzon Allah ya ce idza ra'aytum ahlar raib wal bid'i idan kun ga ma'abuta kokonto da bid'a min ba'adi bayana fa adhirul bara'ata minhum ku fito ku bayyanar da fito na fito daga gare su wa aksiru ku yawata min sabbihim zagin su wal qawla fihim da yin zance a cikin su wal waqi'ata da kuma afkawa mutuncin su da sai suka kawo nan gurin wa bahituhum zan kawo kalman wa bahituhum tana ɗaukar ma'ana guda biyu a gurin su na farko akwai maganan cewa wato ku gajiyar da su ku kunyata su ta hanyar kawo musu dalili kai la yatma'u fil fasadi fil islami saboda kada su yi tsammani su samu kwaɗayin wajen lalata musulunci wa yahduruhum nasu sannan mutane su yi taka tsantsan da su wala ya min bid'ihim kada su koyi wani abu na bid'ar su yaktubillahu Allahu lakum bidhalika alhasanati Allah zai daga darajar ku da wannan wa yarfa lakum bihi ad-darajati fil akhirah sannan Allah ya daga darajar ku da wannan a lahira wannan kalmar da suka kawo anan wa mm. bahituhu ya zo a cikin siratun najat na istifta'at a li'ayatin lahil uzma al-ku'i wanda ma'a ta'aliqat wanda aka ilhaqin shi shi wannan siratun najat din a juz'i na ɗaya shafi na ɗari wato hudu da hamsin da arba'in da takwas kafin nan a cikin shuruɗin da suka yi ma a shi usulul kafi din suka ce alwaqi'atu fin nasi shine algiba wadahiru anna al bil mubahatati ilzamuhum bil hujaj al qati'a kalizm ta abokin tattaunawanka idan sun bi maganar imami wa bahituhum da ma'anan su lizumta mana hujja qati'a da kuma waje ta mutahayyirina ka sanya mu mu zama rudaddu la yuhayyiruna waje aruna mutahayirina ka sa su zama rudaddun da ba za su iya amsa tambaya ba ko jawabi in an musu sai yace kamar yadda Allah ya ce fa buhita alladhi kafar sai ya ce wa ya hatamilu an yakuna min al ne? kai ya halatta ya zamanto daga kirkiran ƙarya ne li maslahatin in yanzu misali sarki naga akwai in muna tattaunawa in yi ƙarya da ita ce zan iya kai ka ƙasa to a lokacin akwai maslaha in yi ƙaryar da zaka kunyata ko da ƙarya ne sai ka kai ƙasa in faɗa abin da baka da alaƙa da shi in ce kana da alaƙa da shi eh? wannan fa a cikin littattafansu ba kuma sun yarda da shi fa inna kathiran min al-masawi al-aqaid al-batila wal awwal sai ce na farkon shine azhar. to shi mai wannan littafin da aka zo aka yi masa tambaya ta dubu goma dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar hal ya juzu kadibu alal mubdi amuran murawwij dalal fi maqam tijaji alaihi shin ya halatta yin ƙarya a janan suna nufin ɗan bid'a wanda ba su ba fa shin ya halatta ko mutumin da yake ƙoƙarin tarwiji na ɓata a makamin da kuna tattaunawa da shi ka kafa hujja shin ya halatta ka yi masa ƙarya hmm. sai ya ce idza kana da hadu hujja hujjatahu idan ƙaryar da za ka yi mai a lokacin zai lalata hujjar da ya kawo ya darkake ta wa butulu da awihi albatila ya lalata da awarsa ta ɓanna. sai alku'u ya ce idan ta waƙafa raddu batilihi alaihi jaza in dai wannan ne zai sa in kai ƙaryar ta iya dakushe ɓannan shi to ya halatta kai ƙarya a lokacin mm. sannan aka tambaye shi wahal ya a سب أهل البدع Sai fihim والوقيعة ta الخوء سيتي إذا ترتب رد alatil alatil alatil fala sa ya kawo wannan maganan to wannan ƙa'idar da in shi'a suka kafa a littattafansu billahi alladhi la ilaha illa huwa ko arni Allah bai yadda ai masa wannan mu'amalar ba ko arni ka ce arni Allah bai yarda a yi masa wannan mu'amalar ba hmm. wajen arna Allah maɗaukakin sarki ce mana yayi kaga annabi an kore shi daga garin makka garinsu ne a nan ya taso yana da ‘yan uwa yana da dangi yana da kowa aka fitar da shi daga garin makka sai ga shi da manzon Allah ya samu dama ya zo sai Allah ya samu doka ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'atadu kada ƙeye wasu mutane da suka fitar da ku daga masallaci mai alfarma ya sa ku ki masa adalci sai ce idilu a wata ayar huwa aqrabu littaqwa a ayar gaba cewa wannan wannan kuma yace idilu huwa aqrabu littaqwa menene ma'anan adalci shine ba a so mutum ko da kafiri ne sarki maganar da bai faɗa ba ka jingina masa ka ce ya faɗa. So in kafiri Allah bai yadda a mai wannan mu'amalar ba. Ta yaya ko da kana kallon mutum musulmi ɗan bid'a ne sannan ka zo ka ce ya halatta kuma ka yi ƙarya don ka kunyata shi. A ina ka samu wannan. So maganar taƙiyya da kake yi akwai taƙiyya a musulunci amma zan zo in yi bayani bambanci tsakanin taƙiyyar musulunci. Oho, okay. Da taƙiyyar shi'a. Okay. To, suna da bambanci sarki. Eh, bidiyon ya zo ya shigo tuntuni. To, kun na shi gani. Ok. To, ah, to jama'a mu ji wannan. Wal'anallahu ala ziyadin wa ala mawa'ana. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك الآبدين اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الان يزيد خامسا شك عزيزي اوكي تو sarki ka san abin da yake karantawa a nan gurin? Eh, na ji dai yana la'anan eh, Abu Sufyan da Yazid Sada. Bari barka ji. Abin da yake nufi da Allahumma al'an awwala balimi. Eh. Allah ka tsine wa farkon azzalimi. Ka san waye farkon azzalimi? Wa kenan? Abubakar. Haka suke nufi. Haka suke nufi. Okay. Allah ka tsine wa sani. Mm. waye sani ta sai na umar Allah ka tsine wa salisu sai na usman kenan sai na usman rabi'u shine muawiya to shayi in dai mun doke shi <coughs> wannan aki da shi ya Ok, in mun doke shi yana sai na bakar wala Allah batun gado na na fadima to sai na um, uh, uh, uh, umar shi ma ya ci ya yi zalincin ga yanzu nan gurin nan gurin eh. nan gurin barin nuna maka ai ba ba wai kaga nan gurin kawai juyawa zan yi ko tafsirin yanzu wannan tafsirin ba na shi'a ba ne ok na yan shi'a ne sunansa al-burhan fi tafsirin qur'an ok al-burhan fi tafsirin qur'an ok ka lura na'am na'am to kana tambayan shi umar me laifinsa ko eh me sa ko me dalili ai suna suna kallon cewa duk abin da ya faru da Umar shine abin da ya faru Abubakar shine abin da ya faru da Umar hmm? okay kana gani ya na'am okay okay to waye ya zama khalifa na farko sai na Abubakar sun ce waye ya dora Umar okay sai na Abubakar ya dora shi so asalin kakkamanta fa dalilin da yasa ake kiran yan shi'an nan imamiyya suna da awar cewa suna da imamai guda goma sha biyu tun daga kan Ali bin Abi Talib har zuwa Al-Mahdi okay to a gurinsu wa'annan imaman shugabanni ne da ma'anan khalifofi Allah ya naɗa su su ya kamata zama khalifofi bayan annabi sai sahabbai suka zo suka ƙwace wannan shine zalunci na farko mm. kafin a zo maganan gadon na na Fatima. Ce kamin ka je kai wanga magana na ji daɗi saboda wanga magana da ka taɓa yi ka taɓa yin wanga magana a nan. Shi wani eh. ma ai zai karatu a bayan ka baka zo ka karkare ba saboda ya nuna cewa wai ai Annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa wai eh, wa Allah ya ce wai ka bi Annabi sallallahu alaihi kuma ka bi ahalil baitinsa wato ba ce ka bi wani sahabi ba ka bi shi ka bi 'yan gidan shi ne dalilin da yasa ka ga na zo nan a wasu munasabobi na ce babu aya mustaƙilli a ƙur'ani da ta ce abu ahalul baiti su su kaɗai. Okay. Ya, ka taɓa wannan karatu gaskiya. Ka tuna? Eh, ina nufin cewa halin baiti ba su cancanta a su ba. Amma babu inda Allah ya ware aya su su kaɗai ya ce bi banda raguwar mutane. Ka san dalili? A wajen Allah alaƙa ta addini Allah ya fi tuciya da ita sama da alaƙa ta nasaba. Na'am. Na'am. Ka lura? Na'am. Shi kuma Allah da ya aiko annabi da addini. Mm. Tamanin cikin ɗari ko casa'in wanda suka ba addinin annabi gudunmawa ya yaɗa a duniya ba wanda suke da alaƙa da shi ta jini ba ne. Mm. Wanda shigowa suka yi addinin ba su da alaƙa da shi ta jini ne. Okay, okay. To shi yasa Allah da ya tashi mm. sai ya kalli aikin kawai sai ya haɗa ɓangarori guda biyu mafiya alheri. Sai ya ce wasabiquna al-awwaluna sai ce minal muhajirina wal ansar. Kana ganewa? Sai ya faɗi ɓangaren muhajir da kuma ansa. Ɓangaren muhajir ɗin nan amfanin hikimar ambatansa a ce al-muhajir ɗin nan sarki. Na'am. Amfaninsa shine don Allah ya nuna maka cewa addinin annabi fa bai tsaya da wasu mutane da ake ce musu ahlul baiti ba ya tsaya ne da ɓangaren almuhajiruna wal mm. kuma Allah ya kira wannan a guri kaman biyar a Qur'ani zan kawo maka aya ta farko da yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhu kaga sai yace wanda suka bi su kaga ba ahlul baiti ya kawo anan ba su kadai yace walladhina tabauhu ba mm. yadda za a yi addinin musulunci ya tsayu dole sai ka haɗa ɓangarorin nan guda biyu muhajir da ansa kuma duk wani ahlul baiti da zaka samu ko ka same shi yana cikin muhajir ko ɓangaren ansar a madina aka haife shi okay okay na'am na'am walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu anhu wa'adda adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dhalika al azim sannan Allah ya ƙara faɗa cewa laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati usrati min ba'di ma kada yazigu qulu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim sannan yace wala ya'talu ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim sannan yace annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعدهم أولى ببعد في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين سنيتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم da ya gama ne sai ya ce walladina tabawwa uddara wal imana wanda kaga ya hada bangaren muhajir ya hada bangaren ansar wannan shine so in dai ana so a bi addinin da Allah ya aiko annabi da shi ne to dole sai an bi sahabbai barin tambaye ka a hmm. tarihin musulunci sahabban da suka kawo addini Afirka ahlul baiti ne <laughs> ah so wannan shine abin da muke so duniya ta gane amma a lokacin sai suka zo suka bayani suke so su nuna kaman ina da wata hidden agenda ne dangane da ahlul baiti kuma abin da suke kokarin yi kenan suke so su nuna wa duniya duk sanda za ka yi magana akan aqidar su sai su yi ƙoƙarin nuna maka kaman su san ahlul baiti ne yasa kake raddi ga aqidar su bayan ahalul baiti daban su daban ba su da alaka da ahalul baiti sai dai alaka ta da'awa ba su da alaka sam da ahlul ina to me alaka yanzu kaman karatun da muka zo muna yi ne a nan gurin hmm. da kai yanzu da kirista wake san annabi isa so na hakika <laughs> na fi so shi saboda kai ka ajiye annabi isa matsayin da Allah ya ce ajiye shi yanzu ba kana ji ba fasto yake faɗa da eh. ka zo maganan sa hijabi ya ce wai al'ada ne na'am na'am idan kaga musulmi in ka ɗauka hatta ta fuskar al'ada su suke bin na Maryam amma yanzu a lokacin da suke faɗa da abin da suka san cewa Nana Maryamu ta mayar da shi al'ada, amma eh. yanzu a gurin su mai matsayin su wani kallo suke maka dangane da Nana Maryam. Gaskiya ne, wannan magana ka gaskiya ne, mu muka ɗauki wannan al'adan. gaskiya ne na sa mayafin. Ka lura? Na'am. So wannan misali na baka. Mm. daga cikin misalan da ya eh. kamata ka, ka, fahimta. Ka yi magana mai muhimmanci sosai cewa duk ɗan shi'a akidansa zagin sahabi ko da bai taba hurtawa ba. Saboda kawo muna eh, video na zagzagi. Yawa. cewa. Ina da bidiyon da ya je taro ya eh. nuna cewa bai da alaƙa da zagin sahabbai ɗin. Amma in an buɗe su zo su faɗa mana waye awwalu. waye sani waye salisu wato shai duk dan shi'a ya yarda cewa sayyidina abubakar azwal ya zalunci na fadima wallahi zalunci na farko shine kwace khilafanci ga sayyidina ali okay ita ce rigimar da zaka ji kullun ana yi da su tsakanin imama da khilafa da wilaya ah, wato shai kaman kanda wani dan shi'a ke magana malami shi ke cewa kamar misali zan bada misali kamar Shak Faruk ya nuna eh. cewa a shi baya zagin su kuma rashin eh, eh, baya eh, bi mana baya bin layin su wato bai amince da wangan su ba amma rashin amincewa da shi ba shi ki gorawa yana zagin su ba wato a zuciyar ɗin ishiya ko da ma baya zagin su yana kai wallahi sarki in na zo maganar taƙiyya a littattafansu in na dinga kawo hadisai wanda suke da alaka da taƙiyya billahi la ilaha illa huwa sai ka sha mamaki <laughs> To. Ka san akwai inda suka ce nan obatan na addini yana da alaƙa da taƙiya ne? Taƙiyan yana alaƙa. Shai. Nan obatan. Nan obatan, okay. Idan an ce maka abu ɗaya bisa goma. Okay. Ya za ka ɗauke shi? Abu ɗaya bisa kan goma. Eh. <laughs> Abu ɗaya bisa kan Eh. eh. ya ka fahimce shi a'a yanzu idan an ce maka a tis a ashar Ok. abu ɗaya bisa goma Ok, abu ɗaya bisa goma yanzu in ce ɗabi'ar ka ta kirki ta kai eh, wato ɗaya bisa goma eh ya ka ya ka fahimci Hausan amma na san Hausawa sun fahimci abin da nake nufi da ok. Eh. Ma'ana abin da ya shafi harkar taƙiyya a addinin shi'a. Ta kai ɗaya bisa goma wajen ƙarfinta ta yadda kowane irin babi tana iya shiga. Oh, wato amintacce ne, no, never amintacce ne. Yawwa, eh. kowane irin hali kana iya yin taƙiyya. Shine 9 over 10 na addini yana da alaƙa da taƙiyya ne. Wannan kuma hadisan duk suna nan cikin littattafansu idan lokaci ya yi na in karanta yanzu ka san a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin suratul fussilat bari mu karanto ayoyin ka ji, mm. sannan sai bari mu tafi kuma cikin littafin su sai ka ji menene fassaran ayar a gurin su Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kira zuwa ga addinin Allah yayin da ya faɗi matsayin wanda suke kira zuwa ga addini ɗin. Kaga ya ce, Inda lazina ƙalu rabbun Allahu, wanda suka ce Allah ne Ubangijinsu, sun mastaƙamu sannan suka tsayo akan tafarkin Allah ɗin. Sai ya ce, Ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauka, lokacin da za su ɗauki ransu suna ce musu Allah ta kafu kakku ji tsoro. Ɗan Adam sanda zai bar duniya tashin hankalinsa guda biyu ne, inda za ka tafi da abin da za ka bari a baya. To idan ka tsaya ka bi Allah inda za ka tafin, sai ya ce maka kakka damu baka da matsala wala ta hazanu ba za ka bar 'ya'ya da dukiya da waye ba sai ce maka a'a kakkai bakin ciki karka damu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljanna wacce aka yi muku alƙawari Allah sai ce nahnu awliya'akum fil hayatid dunya ai da mu muke jibinta al'amarin ku a rayuwar duniya wa fil akhirah a lahira ma mu muke jibinta al'amarin ku walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un duk abin da ranku take so cikin wannan gidan da ake maku bishara akwai da duk abin da wato kuke bukata to da ya gama sai ya ce nuzulan wannan wani irin garar kabaki ne irin na saukar baki min gafur rahim sai ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne wanda yafi fi kyautata zance mimman da a'ilallahi irin mutumin da ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan yayi aiki mai kyau wa qala innani minal muslimin sai ya ce ina cikin musulmi sai Allah ya ce wa annabi wala tastawi alhasanatu wala Sayya. ba za ka hada abu mai kyau ba da abu mara kyau sai ya ce idfa abillati hiya ahsanu in an maka abu mara kyau ka sa abu mai kyau ka tunkuɗe shi fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wanda yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai ka ga ya dawo ya zama ɗaya daga cikin manya manyan masoyanka sarki ka ga yadda fassarar aya take a Qur'ani ko na'am to bari ka ji ma'anan idfa abillati hi asan a gurinsu da suka zo cikin usulul kafi a babin taqiyya da suka kawo an haris amman akbarahu an abi abdullahi fi qaulillahi jalla wa ala wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a qala sayti alhasanatu attaqiyya Allah da yace ba za ka hada abu mai kyau da mara kyau ba suka ce to abu mai kyau anan da ake nufi ita ce taqiyya mm. Mm. wasayyatu shine al'iza'atu sayya'a kuma abin da ya kamata ka ɓoye na sirrin shi'a ka fito da shi ka yada wa qaulillahi azza wa jalla idfa billati hiya ahsanu sayya'a ka tunkuɗe mummunan abu da da kyakkyawa qala sai ce allati hiya ahsanu attaqiyya abin da zaka tunkuɗe abu in an maka mafi kyau ita ce taqiyya to mm. in kana yin taqiyya ne taƙiya ce za ta jawo fa'idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun wanda yake tsakanin kai da shi akwai ƙiyayya sai ya dawo sai ka ga ya zama babban masoyinka wannan fa yadda suka fassara ayar kenan fa a cikin usulul kafi ba alhasana attaqiyya wasayyi'a al-iza'a idfa billati hiya ahsanu sayyi'a suka ce shine taqiyya wannan fa shine abin da ke rubuce a cikin littattafan mutanen nan dangane da abin da ya shafi matsalar ainihin wato taƙiyya Allah taimake to zan zo zan yi magana akan abin da ya shafi matsalar taƙiyya din saboda wani lokaci suna wa mutane rufa-rufa ita kanta ba cewa muka yi ba a ayin taƙiyya ba amma taƙiyyar in shi'a tana da bambanci da taƙiyyar musulmi ta wajen fuska takwas okay na farko Allah da ya faɗa ayar da ayoyin da suke nuni a kansu a Ƙur'ani wa ake mataƙiya musulmi ake mata kiya ko kafiri kafiri ake wata kiya ko to duk wanda ya zo yana mu'amala da kai yana maka taƙiya to bai maka taƙiya ba sai dai kai ya mai da kai matsayin kafiri sannan yake maka taƙiya. Mm. saboda haka wannan suna da bambanci zan zo nan faɗi bambance-bambancen kaga wannan na baka misali ne daga cikin misalai na farko-farko da ya kamata ka fahimci yadda matsalar nan take da kuma masu saurare su mm. gane yadda matsalar take da kyau. Mm. Da haka maganar cewa ba sa zagi in wani ya ce bai yi shi a karan kankin kanshi daban. Bai cikin kuma littattafansu daban. So akwai bidiyoyi da ya kamata in aranjin ɗinsu amma wannan matsalar na faɗa maka guda biyu. Ah, mm. Maganan kwace khilafanci. Ah. Maganan gadon na na Fatima. tuhumar matan annabi da kashe shi wannan yaban yaban yaban wa'annan ne ko sukar su ne ko zagin su ne mm. zo su faɗa min wani ɗan shi'a ne wanda ba wannan bace da shi akan wa'annan mutanen kuma wallahi idan muka shigo karatu ga dangadan sai na kawo maka sarki yanzu abin da ke cikin littattafan shi'a na yaban sahabbai za ka sha mamaki amma abun baƙin ciki in ka zo ka kawo ka ce wane ya yabi wane sai a ce ai ya yabe shi ne a babin taƙiyya. A kamar misali a wani babban duk zaman da sai na Ali ya yi da sahabbai. Okay. Duk taƙiyya yake. Ko da in ka ga yana sallah bayan sai na Abakar za a ce taƙiyya ce ta sake yin sallah. Eh? In jihadi ya bi su za a ce taƙiyya ce. Imam Ali ya yi sallah bayan sai na Abakar shi ma Imam Ali ya yi taƙiyya kenan? Taƙiya ne amma asali bai wallahi tal ai duk karatu zai zo kan gurin okay to taƙiya ne in ya tafi ya bi su jihadi taƙiya ne ba wai yadda ya da musuluncinsu ba ko mutanen kirki ne ah, ba tarihi ya zo kaman kai ka zo ka karanto muna muhimmanci eh, martaban Saidina ali a nan ka nuna cewa Saidina ali eh Saidina usman kamin ya mutu Saidina ali ne da ƴaƴan shi suka yi ga suka gaje eh suka guide din shi suka ai abin da nake so ka gane sarki okay ai yanzu nan alaƙoƙin karatu zai zo da mu fito da su yanzu ka san abin da suke yadawa na ƙarya asma bintu umaisin matar sayyidina abubakar ita ta yi jinyar na na fatima da ba ta da lafiya a ban taba ji ba yanzu kake gaya mana ba ji ba <laughs> ba ta ji ba matar asma bintu umaisin din nan fa sarki ka san ko matar wace ce farko ah, matar wa <laughs> she ya kuri matar Jafar yayin Sayyidina Ali matar wa Jafar yayin Sayyidina Ali da ya mutu a yakin Mu'tad shi ne sai eh, eh, da ya mutu sai Sayyidina Abubakar ya aure ta okay da sayyidina abakar ya rasu ka san waye aure ta a'a sayyidina ali ne ya sake aurenta sai na jafar fara aurenta ya aure ta ya rasu abubakar ya aure ta da abubakar ya rasu sayyidina ali ya aure ta kuma ita ta yi jinyan na na fatima ita ta yi jinyan na na fatima lokacin tana rike da auren sayyidina abubakar Ah, lokacin tana ɗakin sai na bakar take zuwa tana ɗakin take zuwa ta jinyar na na Fatima har ta tsakanin na na Fatima da sai na bakar in dai an yi haka to shine ai to irin waɗannan alaƙoƙin ne ah. ta yaya za a yi mutumin da ya ke eh? a gaskiya wato ba wani halakan faɗa tsakanin na na ta yaya za a yi Allah ya nassanta a Qur'ani ya ce Muhammadur Rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum na na Fatima ba ta tare da annabi Ah. <laughs> Bakar baya tare da annabi? Tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce ruhama ubainahum suna da tausayi tsakaninsu. To su da suke cewa duk magana da ta ci karo da Qur'ani ba su yadda da ita ba. To tunda Allah ya ce ruhama ubainahum idan ka je ka ga wani tarihi an ce sun yi rigima wancan tarihin za ka karyata ka ga Allah za ka karyata ka gaggata tarihi ko ke fahimtar topikin malam Musa wai yan shiya ku shirya wato <laughs> magana wato waki'an rigiman tsakanin Sayyidina Ali eh, Sayyidina Abubakar da na hmm. Fatima har suka yi gaba ta mutu ba su magana maganan cewa an yi gaba ba ta ƙara mai magana ba in wannan matsalar ta taso har a littattafansa zan kawo abin da ake nufi da bata ƙara mai magana ba akan wannan maganar da ta kawo da ta mai ka gane Okay. Daga nan ne ba ta ƙara mai magana ba. Tun da ya mata magana ta fahimce shi. daga nan ta bar magana har ta bar duniya. Ba ta sake tawa da sai na abakar magana ba. Kuma bari in duba nan gurin in gani ko zan iya ganin inda na jajjalayi kan matsalar. In karanto maka ka gani inda ya tabbata ba wai ana nufin ta yi ta gaba da shi ba. Tsakanin ita da shi har ta bar duniya ba eh. magana a'a abin da ake nufi. da bata ƙara yin magana ba shine kan wannan matsalan ta gonan fadak bata ƙara wa na abubakar magana ba shine abin da ake nufi da wannan matsala din na'am na'am ka lura okay okay na'am hmm. shine abin da ake nufi da wannan da wannan matsala din zan duba in gani insha Allah yanzu nan nan na je jalayi akan wasu irin waɗannan abubuwan waɗanda suka faffaru khilafatu siddiq ra'ayi mawqifi ahlul baiti akan siddiq abinda abinda ake nufi kenan sarki ba wai ana nufin sun yi ta gaba ba fafir tsakanin shi da ita har ta bar duniya hmm. ba magana okay okay abin da ake nufi kenan zan zan karanto yanzu nan da aka abin da to shi yasa kullum in aka zo aka ce maka akwai gaba tsakanin sai na abubakar da sai da na umar da sai na ali sai kuma aka zo aka baka labari aka ce ai sai na ali ya haifi ai ya sa abubakar da umar da usman to sai ka tambayi kanka kiyayya ce ke sa in haifi da in sa mai sunan wani ko soyayya hmm. yanzu duk wanda ya haifi da ya bugo maka yace sarki na maka takwara hmm. ka san ƙauna ce ta sa eh Aka ne sosai kauna ne ya gani. Aka ne yanzu ya tabbata cikin a littattafansu ka gani gashi nan ya zo cikin haƙul yaƙin a shafi na ɗari biyu da ɗaya da shafi na ɗari biyu da biyu cewa inna ababakarin lallai sai na abakar lamma ra'a gadba fatima ta lokacin da ya gana na fatima ta yi fushi kala hmm. laha sai ya ce mata ana la unkiru fadlaki bana inkarin falalar da kike da shi wa qarabatiki min rasulillahi da kuma kusancin da kike da shi da annabi walam amna'aki min fadak ba komai yasa ban dauki gonan fadak na baki ba illa illa imtisalan bi amri rasulillahi fatin bin umarnin manzon Allah sai ya ce ushidullah ina shaida wa Allah anni sami'tu rasulullahi yaqulu ni na ji manzon Allah yana cewa nahanu ma'ashar al-anbiya ila nurasu ma tarakna wa ma tarakna illa al-kitabu was-sunna wal-hikma wal-ilm mu taron annabawa ba a gadan mu ba mu bar komai sai littafi da hikima da ilimi sai ya ce wa qad fa'altu hadha bi ittifaqil muslimina kuma wannan nayi shi ne da ittifaqin musulmi sai ya ce walastu bi mutafarridin fi hada ba ni na kaɗaita da shi ba sai ya ce wa ambal malu amma dukiya fa in fa in turidinaha idan kina buƙatar dukiya ne fa khudhi min mali ma shi'ti ai ina da dukiya da Allah ya bani ki zo cikin dukiya ta duk abin da kike so a rayuwar ki ɗauka li'annaki sayyidatu abiki domin ke shugaba ce ta babanki wa mm. shajaratu tayyibati wa shajaratun tayyiba li abna'iki ke ce wato eh, bishiya mai tsarki ta yanki wala yastati ahadun an yunkira fadlaki babu wani mutum da ya isa ya inkarin falalaki so abinda kadiyar take nufi kaga yazo ya same ta littafin shi'a kenan wannan cikin littafin shi'a haqqul yaqin a shafi na 201 da shafi na 202 ana ka kawo wannan magana okay to shine zaka sawwara abin ta yaya akwai gaba da har ta mutu ba sa magana akan wannan matsalar ya aka yi matarsa take zuwa matarsa yana abakar ta je tana jinya ta bata da lafiya kai da fata ta mutu asma'u bintu umaysin matarsa yana abakar ita ta mata wankan gawa fa shai ya kuri na zuwa ba ba an kawo tarihi cewa na Fadima ba san inda aka binne ta ba ba san cikin dare sai na leje binne ta ba san inda to ya aka aka mata aka mata wanka ban gane ba shai bar mu fahimta da kyau ya kuri. shi ai wannan magana nake faɗa maka ina faɗatta ne na batta haka ina da dalili so nake wani ya shigo ya ce ƙarya ne ba a yi ba sai in faɗa masa littafin da shafin inda aka yi na'am na'am na'am na'am ka lura okay sai in faɗa masa littafin da shafin inda aka yi haka amma kowa ya sani mm. akwai ɗan sayyidina abubakar muhammad bin abubakar ka san waye ya rike shi a'a sayyidina ali ya rike shi a gidan sayyidina ali ya taso ba <laughs> na'am to muhammad ɗan sayyidina abubakar da asma'u bintu umais nan tara abubakar ya rasu eh. sayyidina ali ya aure ta ɗan da sayyidina abubakar ya haifa muhammad sayyidina ali ne ya rike shi mm. Na'am. Wanda haka magana kawai suke yi. Wato Saidina Abubakar Saidina Ali wato dukansu akwai soyayya tsakanin su. Akwai soyayya kuma zan kawo maka a a halƙoƙin da za su zo. Maganganu kyawawa daɗaɗa da aka yi a littattafan 'yan shi'a dangane da sahabban annabi, amma wanne suke yaɗawa? Hmm. Zan baka misali na ƙarshe akan wannan matsalar. Okay. Yanzu a gidana ina da Fatima gaskiya ka ina da Alhassan ina da Alhussein shin soyayya ce ta sa na sa sunan su ko kiyayya soyayya soyayya to da Allah ka kawo mun dan shi'an da yanzu ba tuba i ba daga wata aƙida ya shiga shi'a a shi'a ya taso aka haife shi wanda yake sa sunan abubakar da umar da usman in an haifan mai ɗan. Wato ba za su a a a kawo ne ba wanda baban shi ya haife shi ya sami abubakar ko umar ba daga baya ya fita da ya shiga shi. A wanda shi yana shi'ar ya haifi ɗa ya sa abubakar ko umar ko usman ko ya sa aisha ko hafsa a kawo mana in dai da gaske ne hmm. in da gaske ne suna son su to su fara sa sunan ‘ya'yansu ya amma sayyidina ali shi da ya haifa ya sa mu da muke son sayyidina ali na haƙiƙa muke bin sa sai muke koyi da shi wadan sa abubakar da umar da usman din wannan shine <laughs> wato wato malam me yake rufi mu da muke son sayyidina ali na haƙiƙa abin kana son mutum ai abin da yake yi na aiki da shi kake koyi ai haka ne shi yasa ai kaga da Allah da ya tashi da ake ta rikici tsakanin Yahudawa da Kirista kowa ya ce Annabi Ibrahim nashi ne da Allah ya tashi ya raba gaddama sai ya ce inna awlan nasa bi Ibrahim sai ya ce lallazina tabauhu wanda suka fi dacewa da Annabi Ibrahim ya zama nasu masu bin shi inji Allah hmm. ba wanda kawai kowa zai zo ya ce ai nashi bane nashi bane to sai ka duba ka gani tsakanin mu da su da ya haifi ya'ya ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman wani ma in ka matsa mai sai ya ce ai ba su ba su kaɗai bane abubakar ɗin ba wannan umar ɗin bane kaɗai a zamanin annabi ba wannan usman ɗin bane kaɗai amma akwai abin da ake ce masa alamin bilgalaba yanzu duk inda aka ce sarki zaki aka yi shuru ko akwai wani yanzu to abin da hankalin mutane zai to akan shi kanwa zai taho kaina zai taho duk wani sarki zaki wanda ba kai ba to sai an tsaya an yi bayani ba na'am na'am to ina nufin sarki zaki na waje kaza Mm. ba wannan amma kana ce mutane to da ka ci abubakar ko umar ko usman hankalin mutane dole zai tafi wa fi shahara ka ce ba su ba ne to mm. dole sai ka kawo dalilin cewa ba wancan kake nufi ba mm. eh na'am so in ana wa mutane bayanin alaƙoƙin da suka faru tsakanin ahlul baiti da sahabbai na aure dole ka yadda cewa abinda Allah ya faɗa cewa ruhama ubainahum akwai tausayi tsakanin su da gaske akwai wannan hmm. maganan wai kiyayya ko wani gaban a'a wannan maganan ƙarya ne ina tabbatar maka cewa asma'u bintu umaisin matar sayyidina abubakar ita ta jinyin na na fatima hatta rasu ita ta mata wanka sannan kuma ɗan sayyidina abubakar muhammad a gidan sayyidina ali ya taso shi ya riƙe shi wanda kuka mutu ko magana ba kwa yi da shi ka rike mai da mm. eh? sam sam sam sam sam sam sam eh? wato bayan sai na bakar uh, ah, sai na ali rike shi kenan warai mm. na'am ka lura na'am na'am in wani ya zo ya ce a ah, bai gani ba a ina aka yi wannan shikenan sai mu nuna masa mu ce to gashi so yanzu wannan littafin da na ɗauko zan baka misali da shi ɗazu Okay. Barin karanto maka taɓa karanto amma barin sake karantowa. To. Yanzu ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi lima tuharrima ma ahallallahu laka tabtagi marzata azwaji. Daga cikin sababin nuzul da shi Hashim al-Baharani ya kawo ɗaya ya kawo biyu. Eh? Na'am. Ya kawo uku. da ya zo kan na hudu na biyar sai ce sun maƙale Ali bin Ibrahim sai ce kana sababu nuzuliha dalilin saukar wannan ayar anna rasulullahi kana fi da buyuti nisa'i hmm. annabi yana sashin wasu ɗakunan matansa wa kanat mariyatul qibtiyya ma'ahu taqdimuhu mariyatul qibtiyya tana tare da annabi tana masa hidima wa kana zata yawmin fi baiti hafsa wata rana yana ɗakin na na hafsa fa zahabat hafsatu fi hajatin laha na hafsa ta fita dan ta je ta biya wata bukata fatanawala rasulullahi mariya ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi amfani da nana mariya saboda baiwarsa ce fa aliman hafsatu bidhalika sai nana hafsa ta ji labari ko ta san haka annabi sallallahu eh sai ta yi fushi A'a, wannan ai mutum yana da baiwa kamar yadda ya halatta alaka da matarsa ta bangaren saduwa wannan ba laifi in dai in dai baiwarsa ce fagadibat sai ta fushi wa aqbalat ala rasulillahi sai ta fuskanto manzon Allah wa qala take ta rasulullahi hada fi yomi wa fi dari wa ala firashi tace a daki na a ranan kwana na akan shimfiɗa ta zaka zo kai kaza kai kaza da ita fastaha ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minha sai manzon Allah ya ji nauyi faƙala sai yace ku fi ki kame faƙad haramtu mariyata ala nafsi to daga yau zan ƙara alaƙa da mariyatul qibtiyya ma a matsayin alaƙa irin wannan wala ata'aha ba zan bazan sake takunta ba da hada abadan bayan wannan wa ana ufdi Ilaiki sirran to zan faɗa miki wani sirri yanzu fa in anti akhbarti bihi idan na faɗa miki wani sirri yanzu kika ba da wannan labarin to fa alayki la'anatullahi wal mala'ika wan nasu ajma'in ta tsinuwa Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata akan gi bari mu ji da annabi ya faɗa mana na hafsa wannan labarin ya ce in ta faɗa tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya su tabbata a kanta na hafsa ta faɗa ko ba ta faɗa ba kaga in ta faɗa a gwargwadon wannan ruwayan to ya tabbata na hafsa ya ce a cikin littattafan su ba Faƙala sai ta ce na'am ma huwa menene shi Faƙala sai ya ce mata inna ababakarin yalid khilafata sai na abakar zai jibanci khilafanci min ba'adi bayana thumma min ba'dihi umar sannan bayan sa umar a min ba'dihi umar abuki bayan umar babanki faqalat sai ta ce man an ba man akbaraka bi hada wane ne ya baka labarin cewa bayana wane zai zama khalifa wane zai zama khalifa qala sai ya ce Allahu akbarani Allah ne ya bani labari to kaga ya ce mata in ta faɗa inuwan Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya su tabbata akan da fa aka bar hafsatu aisha ta min yawmi ha bi zalika sai na na hafsa sai ta ba aisha labari kenan tunda annabi ya ce zan faɗa miki sirri in kika faɗa tsinanniya ce ki yanzu na hafsa ta tabbata na ko bata tabbata ba amma shai ba gaskiya ban sani ba shi na ji wani iri shin wannan hadisi ya dace kamar irin annabi mu shugaba sallallahu alaihi wasallam an ana rubuta irin wannan hadisi saboda yau ka duba program da muke krista wane ne ana folo kuma baka san irin masu karanta ya dace kamar irin martaban annabi ai wallahi barin faɗa maka galibin ababen da kake gani ah. ana bi wata ya dace wallahi barin faɗa maka galibin abin da kaga makiya addini na bi wajen zagin annabin mu da farko waɗannan mutanen su suka ba da kofa wallahi haka na'am to wanda zai zo ɗurawa matar annaba a shari'a a matsayin addini ba buɗe mai ƙofa kai bai tafi kan annaban ka gobe ai mu babban dalilin da ya saka gaman dage kar a taɓa sahabban annaban don kar a kai kan annabin ne mm. na'am na'am wa akbarat aishatu ababakarin ita kuma sai na aisha ta ba abubakar labari fada'a abubakarin ila umar sai abubakar ya zo wajen umar fa qala yace lahu inna aisha ta akbarani an hafsa ta kaza aina na mm. aisha ta bani labari akan hafsa ta ce kaza wala asiqu bi qawliha amma ban yadda da maganar ta fasal anta hafsa kai ka je ka tambayi hafsa da kanka a umaru ila hafsa ta sai umar ya zo wajen nana hafsa fa qala laha sai ya ce mata ma hadha alladhi akbarat anki aisha wani irin me gaskiyar labarin da na aisha ta baki fa ankarat dalika sai ta inkarin wannan wa qalat ta ce ma qultu laha min dalika shi an bance mata komai ba فقال لها عمر سي عمر يتي متى إن كان هذا حقا فأخبرينا إن دي دا غسكني أبن دا كيكا فتا متى فتا منا بام لاباري حتى نتقدم فيه مسمى ذا مقباتر فقال سيتتي نعم قد قال ذلك رسول الله eh tabbas gaskiya annabi ya faɗa min cewa bayan baka wani zai zama shugaba sannan wani sannan wani to fastama a arba'atun ala an yusummu rasul to lokacin ne su wa'annan su hudun suka taru daga nan suke tunanin ya za su ba annabi guba su kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi wannan gashi a littafin su inna lillahi wa inna ilaihi kuma nan gurin in kana so wanda shi sama'ila alfarma ya faɗa ƙarara eh. a wasu karatuttukan shi cewa da nana aisha da hafsa mm. da abubakar da umar su suka taru suka kashe manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari duba an gani ko na ajiye bidiyon a nan. yaushe yasa na ce maka ban zauna ba ne yau saboda wasu dalilai wasu abubuwa masu yawa sun fitar da ni yau amma duk magana da nake faɗa mm. magana ce da nake faɗarta ina da ina da dalili na'am kwarin gaske gaske ba magana ba ce kawai da ake yin ta mm. da molan kama kana hadisan yautara ba kirkiran ƙarya ba ne ba haka kawai ake zuwa a zauna a yi a yi magana ba mm. ba haka ba ne kawai wannan wannan karatu na guba gaskiya mun yi anan ma to mun yi da maganin ka gaskiya ne mun yi da mata Ismail a farmakon ne an yi wannan karatu a nan kuma shi ma Malam Sidi Bashir ba ya zo ya yi ma eh Sidi Bashir kuma mun kuma abin da yi kokarin gamsar da duniya cewa lallai sun ba annabi guba sun kashe shi na'am ai abin da yi kokarin yi kenan a nan ai eh amma shi akwai wasu hadisai gaskiya din eh. ah, na gaya ko su hadisai ba ba tun ka gafara shi sai ya ne ya dace ka karanta ko so akwai su hadisai hmm. kace akwai wasu akwai wasu hadisai shi ya kamata malluma a duba a ya ke irin akwai wasu ni haka ne akwai wasu hadisai eh, shi ya dace don akwai hadisai ana karanta maka gaskiya gaskiya Allah kana jin wani iri ne hmm. E, ga ga janibi annabi sallallahu alaihi sallam. a to wannan dai ba da iyakar abin da ɗan shi'a zai zo in ya ga irin wa'annan hadisan za su ba shi matsala ya ce kawai shi ai ba komai inganta a gurin shi ba kuma ya yi haka ne dan gujewa kar ya shiga cikin rigima da matsala bari in tura maka wannan bidiyon ka kunna mutane su ji wannan maganar da na faɗa hmm. to yasa yanzu wani ya zo mu tattauna da shi akan cewa wai suna zagin sabai ko ba sa yi. a'a duk ɗan shi'an da ya ce ba sa yi to don Allah ka taimaki mutane shi malam sama'ila da ya ce akwai da su da suka ce babu a zo a tattauna tukunna eh, in an tabbatar da cewa akwai ko babu sannan sai a zo a tattauna haka ya kamata a yi da haka yau wannan muƙaddima ne na su shirya tukunna su shiryan zai fara zuwa na ɗaya kafin in zo kuma in fara karatun ma a kansu na'am yauwa wannan ita ce magana ta gaskiya hmm. kunna Eh. Abin ka abin nan saboda haka ba zai yiwu ba ba zai ba su zo suna ƙoƙarin a yi wa mutane tadilisi da rufa-rufa kuma wallahi a ai ka san na ce maka da na dakatar da waɗannan karatuttukan sai bayan sai bayan zaɓe so na ga shi wannan ya zo ne zai rena ma malam malam burhanuddin wayo yanzu sarki ba da na zo ne magana ba a nan gurin Mm. wai cikin maganganun sa ai na so in saka bidiyon ne." yanzu ba ga littafin ba a hannuna eh ya ga maganan komedi da na kawo za ta bashi matsala ba cewa wai wai wai littafin nan wai ƙarya ne ma wai wahabiya ne suka rubuta <laughs> no ba haka ya faɗa ba na'am na'am ga littafin a hannuna kashi mm. na san ana gani ah, a ba gani kamar ka ya mutu shi na zan bude kamaran Eh. zan dan yi wani abu ne amma zan ci gaba da magana na'am eh? ka gane sarki Na ashe video video ga ya shigo amma shi ka dawo insha Allah a'a ai ku dashi kawai to sun tattauna za su kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wannan na yi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashe asrar wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali karatu ne da ya haura mu shekara uku baya yana nan mun ba da dalilai har a cikin Bukhari ya hmm. shi mun ji shi Ta mun da ya faɗa? Eh. Wannan tuhumar da shi sai da Basir ya kasa fitowa ya faɗa saboda taƙiyya. To shi kuma wannan da ya ƙi yin taƙiyyan shi ne ya fito ya faɗa. Amma yadda ka ga shi wannan ya faɗi cewa su suka kashe annabi. Wallahi wancan shi ma da ya ƙi faɗa ita ce aƙidar shi. Mm. Allah. Ok, Sidi Bashir da yake faɗa. daidai kamar kan da malam ba uh, lafa maka ne ya karanto? Kwarai? saboda haka maganan wai su zo su ce wai ba sa dagin sabai wai wai wai a su dai wata maganan yawa saboda haka ina da uzuri mm-hmm. sarki a ba mutane haƙuri a buɗe layin waya da Allah a ɗauki ko layi kira ɗaya biyu ne eh. amma ranar laraba ban sani ba in wancan program din babu shi ma da eh. fasto ranar laraba to a kansa zan yi karatu ma ranar laraba Allah ya kai mu Allah ya kai mu Allah ya kai mu Allah ya kai mu to jama'a koya koyi zamu bude layi kenan mal na da wani uzuri a gaskiya wannan sakamin mu hau ma sakamin da shi mun wannan maganganu koya koyi shi sa mu bude layi mu dauki kira kaɗan in Allah ya yarda sai <laughs> eh, malam ya duba ya mana addu'a in Allah su ya yarda eh, za mu buɗe layi kenan kai da kake da tambaya da za ka yi insha Allahu shi ka zo kuma zan yi kyakkyawan shiri zuwa ranar Laraba ko Alhadi duk bidiyo da waye da waye da hujjar ta littafi na'am zan tara kuma wallahi na fara kenan masha Allah masha Allah to ah, alhamdulillah okay alhamdulillah To, ah, Ok, yanzu na bude layin jama'a. To. Layin a ah, duk wanda ke da nashi tambaya zai iya ya shigo kaman kan da Malam Musa ya yi magana topic wannan mukaddima ne kawai ah, mai take cewa 'yan shi'a ku shirya. Ku shirya 'yan shi'a Malam Musa ya kawo cewa wai kamar kan da Malam Brandi ne ke maganansa shi ma Malam Musa shi ma nashi wai eh, haka ne daidai wadu ɗan shi'an da baya zagin sahabi a ya ce baya zagin sahabi ta kiya ne kuma malam mutu kawai kawai suka yi ta kiya ne kawai malam ko tana kalika ka sha abinci malam <laughs> to yanzu malam wai ta kiya suke yi Sa'annan nan malam ya kawo hujja da bidiyo na alshak alzazzagi da ya kawo muna nan da malam musa yake rufe shewa wannan zagi da ake ana farawa ne tun kan sayyidina abakar sayyidina umar da kuma sayyidina ah, muawiya aka zazzage su akan wannan kuma tsinuwa ake yi tsinuwa yake yi karara da kowa to wa duk ɗan shi'a yana da wannan akida a zuciyar shi sa'annan kuma malam musa ya wulga wani shade akan shak faruk ya nuna cewa wai Uh, in dai an shek Faruk ya zo ya yi rantsuwa ya ce shi baya zagin sahabi ko da ma ba da shek Faruk yake ba da shek Faruk shi dan shi ana maganan shi an kan kanta ji malam Musa to masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola a ah, yan tiktok masu su sai alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh sarki zaki da warhaka one second akwai kola one second suna zuwa one second amma na mamakin waye ya ɗauki littafin nan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Sarki Barka ka ne kuma sunana Ahmad daga jihar Gombe. To Malam Ahmad daga Gombe kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ko wannan layi. Eh, muna gaisuwa da Sheikh Musa Yusuf Asadu da Sunna muna mai fata alkhairi. Yana jin kai. Muna muna muna amsawa dan uwa. Wallahi irin abubuwan da yake fara duka gaskiya ne dan wallahi kwanakin ba akwai bidiyon da na gani ya tayar min da hankali sosai. Eh. Wanda ban zaton musulmi zai yi shi ba. Na'am. dan wani ne fa zai shiga musulunci a wani bidiyo wasu yan shiya wallahi da aka bashi kalmar shahada sai da aka sa shi zina sai dina abubakar da umar eh? da nana aisha duka sai da su ne musu zai karbi musulunci eh, shaida sinuwa a cikin musulunci suka mai abina congratulation akan ya shiga musulunci <coughs> shahada wala sai da suka sa shi tsine musu don Allah ka turo ka turo min wannan video ka turo min wannan video Ok, to ba da masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Yawa sami. To, mun gode maka Allah saka da alkhairi mun gode sosai. Yawa sami sami. Mun gode, mun gode, mun gode. To, uh, next caller from TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Caller daga TikTok. Na'am, caller ya sunanka daga ina ke kira?

ya bari sai ranar sai ranar fasto ta dawo hmm. Masha Allah mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam warahmatullahi. kola ya suna kare yana ke kira assalamu alaikum wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya suna kare yana ke kira Ah, Muhammad Sani ne daga Qatar. To, Malam Muhammad Sani daga Qatar, kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. Ba masha Allah, ina gaida Malam kuma ina masa fatan alheri da kaima. Ina ina amsawa dan uwa. Ah, Malam. Wallahi gaskiya ne duk maganganun da Malam Musa ya gaskiya ne kamar kolan da ya sauka yanzu hakan ka maganan da ya wallahi ko ni na ga bidiyo ranar gaskiya hankali na ya tashi. wani ne ake lakana masa kalmar shahada bayan da aka ba shi kalmar shahada aka kuma biya masa da ya la'ance na abubakar sai na eh, umar na aisha da wallahi sai hankali na ya tashi kalmar shahada aka ba mm. da aka ba shi kalmar shahada sai aka biya masa da nan kuma ya la'ance su sannan ya shiga musulunci mm. wallahi masha Allah abin gaskiya ne magana malam musa da kawai rinin wayo ne mai malam faruk ya zo yana shi sai ya sani ya sani ya sani yana cikin littafin su sani to masha Allah kansa ya yadda ai da yazo bai yi inkari ba ya zo ne yayi yayi kumtari Allah sa mu gani Allah ya taimake mu masha Allah mu Allah to a uh, next caller the caller daga TikTok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh caller daga TikTok Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Ka san ranar nan da kace daga TikTok sai na ga wani ya sa a comment eh. wai an gaida shafin marasa tarbiyya. Allah. Kola daga TikTok. Ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah wani ne na ga yasa akwai ma ai akwai wani na ina muna karatu ina dariya eh amma kai ba za ka san dalilin da yasa nake dariyan ba oh to <laughs> to karatu tukan eh karatu tukan ku wallahi bala yayi ya ya kawo sakiya da yawa TikTok ai da TikTok yanzu ba ai insha Allah ina da na dan fara yin wasu abubuwa a TikTok din insha Allah koma masa da gaske in Allah ya yarda ai dole ne dole ne mu je mu fatattaki mutanen banza a can Insha Allah. Mutanen kirki ne da suka yi karanci sai aka bari mutanen banna suka mame gurin. Sosai, sosai. To mutanen kirkin ne ya kamata ne su je su yawaita a gurin har sai an kori mutanen banza a gurin. Insha Allah. Insha Ko mutum ya kirki ko ya tafi. Dafa zuƙin shi ma ba haka aka bar shi ba? Na'am. sai da aka zo aka fatattaki mutane aka gane cewa a guri ne da ya kamata amfanar da al'umma to su ma can zuwa zamu mu kore su wallahi insha Allah insha Allah insha Allah wannan bidiyon da kake magana kake cewa a turo ma eh barin tura maka ni okay to kamin malam ya turo assalamu alaikum ta'ala barkatu ko barin tura maka shi to malam turo mana wa alaikum assalam sarki barka da waraka. barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira kana magana kai tsaye da Muhammad daga India. To Malam Muhammad daga India, kana tare da Shek Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. To ina yiwa Malam Musa Yusuf Asadu suna barka da wannan lokaci. Yana jin kai na amsa. Sannan kuma fatan alkhairi ne zan yi maka kai da Malam Musa Sarki in sauka saboda kasancewa lokaci da kwana biyu ba na samun attending din program din. Na'am. Amma cikin ikon Allah yanzu mun samu lokaci so shi yasa yanzu na samu halartar wannan program din. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ubangiji ya sanya albarka Allah kuma ya sa mu dace. Ka duba za ka ga na tura maka bidiyo. Eh na gani zan gyara sa kenan. Eh ta shi kenan mun gode maka sosai mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller from TikTok. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. <laughs> Eh wala daga TikTok ba. <laughs> Ya zai. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Abdulhalim Mohamed Lawal. Ok, eh, to kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Fasar da suna kawai wannan layi. Malam yana ji yana amsa. Amin, amin, amin ya rabbi. Na. Yanda za a fahimta da kyau. Okay. Wannan wannan shawara dan uwa ya kawo wallahi tana da kyau dan uwa na gode Allah ya saka da alheri Allah kuma ya bar zumunci da wannan tunatarwar da kai. Mm, masha Allah, masha Allah. To, a'a ina wata makaranta? Wani makaranta? Eh? Miftahu. A'a ni ban yi miftahu ba yi. Ah. Eh kuma eh. kan Saudiya. Na san malam ka makaranta a Saudiya. A'a wataƙila akwai wata makaranta nan kusa da mu miftahu Islamiyya ce. So ni ban cikin ɗaliban miftahu. So akwai islamiyya da ne da ita ya faɗa. To da zan iya ce masa eh da gaske ne hakan. So yana ganin ɗan ya ga kamar mun yi karatu a miftahu ne. Mm. So yawa to to na gode tunda kana saudiya ne sarki na sai ya samu riyar ya aiko min da shi <laughs> da wajen da saudiya ne shekar biya shi ke to Allah ka da alheri. Alright. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Alaikum assalam warahmatullahi. Kola ya suna karge na ki kira? Barka kare. alkari ina wa malam fatan alkari Allah ya saka da alkari amin amin amin amin ya rabbi Allah ya saka da alkari addu'a zan yi kawai da fatan suna na Jibril Abdullahi daga Kano to masha Allah malam Jibril Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi malam Jibril mun gode to jama'a next call kamin mu ɗauki kai magana ya kuri bari mu sa bidiyon da malam ya turo mana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اليوم العيد عيدين مثل ما يقولون الحمد لله بعدما أعلن الأخ آه، سامي من فلسطين آه، تشيعه وإيمانه بولاية آل محمد عليهم الصلاة والسلام والبراء من أعدائهم نفخر أيضا بأن نستقبل أخا عزيزا آخر هو فرنسي من أصل مغربي من الدار البيضاء صحيح؟ نعم أحسن إيه، دار نعم. واسمه إدريس إدريس شنو العائلة؟ بن رابح بن رابح وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة أي ولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام وله قصة كذلك في هذا الشأن يبلغنا إياها تاليا وجريا على العادة نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أن نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إن شاء الله أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل, أهل بيت, رسول الله رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله to hmm. video daban da a da same malami no kuma gaskiya gashi mun ji domin gashi nan ai na tura maka shi ma video daban ya turo shi bawon Allah nan صلوات الله عليه أشهد أشهد أن أن أبا بكر أبو بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة في النار في النار أبرأ أبرأ إلى الله إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله وإلى وإلى رسوله وإلى رسوله لا لا شوف مو وإلا مو وإلا لا لا يعني لا don't say وإلا say وإلى وإلى وإلى وإلى yeah وإلى وإلى al'akh eh, ina zuwa callers biyu kawai ku da ku yi magana saboda malam ya ba mu amma shayi kamin callers yi magana shin wannan akida duk dan shi'a ya yarda da haka kamin ka shiga shi'a shi kai wannan rantsuwa duk dan shi'a ba duk dan shi'a bane ya yarda da wannan amma akwai kare-kare kakkamanta har a wajen kiran sallah tsakanin musulmi da su kiran sallah normal da ka sani ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadun rasulullah amma su suna ƙara su ce ashadu anna aliyan waliyullahi so inda rigimar ta taso in baka manta mun sha yin karatu a nan gurin cewa asali tun daga sos na addini aka saba da yan shi'a da musulmi saboda shika-shikan musulunci a gurinsu guda shida ne yayin da shika-shikan musulunci a wajen musulmi biyar ne akwai alwilaya assalatu, salatu az-zakatu sannan sun ce wilayar duk ta fi wa'annan ba da shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan in baka manta ba a nan gurin na karanto karatun cikin usulul kafi wow na na na na masha to a kola ya hakuri magana wa alaikum salatu ta'ala barkatu kola ya sunan karje nake kira sunana musbahu daga nan makkatul mukarrama To, Malam Musbawa kana tare da Shek Malam Musa Yusuf da suna kai wannan layi. Ina ina gaida babban malami na babban shehi na Malam Musa Yusuf da sunna. Yana jin ka yana amsawa. To ina amsawa dan uwa. Malam ina son ka dan Allah. To Allah da kake so na saboda shi Allah ya so ka dan uwa. Na gode malam. Allah ubangiji ya ƙara maka basira malam. Amin amin amin amin. Kuma wannan aiki da kake yi akwai taimakon Allah a cikin shi. To, ku dinga roƙon mana Allah, Allah ya sa ya zama dan shi muke yi. Wato malam eh, wannan tsari da ka ɗauko na ka sa muryar yan shi'a a ringa jin abin da suke faɗi wallahi bakawa sosai. A'a, ai yanzu akwai wani abu da zan nema sarki ya min daga nan zuwa program mai zuwa da zan yi. Okay. So in Allah ya sa kai min wannan to hanyar da zan zo da ita wajen ba da reference na bidiyonsu da kuma littattafansu to nan ne kuma za ka sha mamaki. Hmm. Na'am. Yau saboda ta fi mana sauƙi, kuma ita zan gwada in Allah da zan nema za ka yi mana in Allah da ta yadda an mun zo za mu karatu. Na'am. Za su abin nan da izinin Allah kar ka damu. Ok na'am. ok. Na'am. Hmm. Malam kuma ina ƙara ba da shawara. To. Akwai hmm. akwai albarma wannan wannan shi ma a ringa samun biliyan shi ana ɗorawa don shi bayya ta iya a cikin abin da yake faɗa. dan wani lokacin an ce ga aƙidar yan shi'a wani sai ka ji ana gardama sharri aka musu liƙa musu aka yi to amma shi dai bahaushe ne kuma dan kwanni ne a shi ma a ringa sawa magana shi yana yana faɗi mutane suna ji da kunnen su mm. gaskiya ne dan ni dan ni na taba ji ya ce idan suna raye ba za su taba barin matasa su ga mutuncin abubakar da umar ba har abada Eh, ya faɗa ya faɗa haka kai ya faɗa haka kaji. Ai wannan wannan ba shi kaɗai ba akwai malaman shi'an da sun faɗi cewa in dai suna Allah ba zai fitar da su daga duniyar nan ba sai sun iskaɗin. wannan na na Aisha da aka zo aka ha'inci mutane da sai an daina ganin girman ta sai sun bata ta. Hmm. To wallahi akasari malam wasu masoyan nasu wallahi ba su san wannan abin da yake koya ba. Na'am. Wasu in sun sani, wasu in sun sani wallahi za su faranta da su. Za su gane ba musulmi ba ne, kuma ba mutanen kirki ba ne. Eh, eh, eh, ah, shi dai sarki yana ganin kalmar ta yi zafi. Eh, kaka zage su ya. <laughs> Kaga, sarki zaki. Na'am. Duk mutumin da zai zagi matar manzan Allah kuma ya zagi sahabban wanda suka rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka zage shi ba da ma zage ne. To. Ewa, ko ni ban zage shi ba, dama shi a gurin Allah ma dama ba mutumin kirki ba. To, yanzu dai dan uwa mun gode Allah ya saka da alheri. Da wanda zai ba tun manzo Allah da gaskiya, ai ba za daga masa kafa ba. Ka zage matan manzo Allah? wallahi ba za daga masa kafa. Yanzu sarki zaki, wanda zai zagi matar manzo Allah zai iya zagi mahaifiyar shi. Ka zage ai gara ka zage mahaifiya na ka zage matar manzo Allah ai ai a ah. suna nuna kenan mahaifiyarsa ta yi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda haka wata kasuwar sai dai su je su ci wata kasuwar in dai ina nan da rai eh. kuma ko bana nan Allah sai ya taso da wasu kuma sai mun tashe su amma in dai magana ce ta shi a wanda zo ya mana rufa rufa a ai bai taɓa yi wa ai shi yasa ai kake jin ina faɗa da ni da su kar ta san kar ne ai <laughs> wato an san juna tun ba yau a'a malam ai yanzu ba on iya nake faɗa ba sosai na'am a ah, to ai ba ba ɗaki na ɓoye yanzu nake faɗa daga ni sai kai ma ai anan nake faɗa ai da ni da su kar ta san kar ne ai na'am yawwa yadda suke ganin sun san gidan mu mun san gidan mu mun san gidan su kuma okay to kira karshe ke ga mu dauki ba za mu da kira dan Allah ku ku samu hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi barakatuh malam sarki zaki na'am kola sunan ka da kake kira Jafar ina gidanka daga Najeriya. A a Malam Abu Jafar nawa to kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kai wannan layi. Allah ya sarki a sarki yayi kyau Allah ya saka muku da alƙairi. Amin amin amin Malam Abu Jafar. A na kira kuma sai na ga maganan ya dan dau lokaci. Kuma na ji malam yana uzuri. Haka. A dan haka na janye abun fadana. sai dai in ce Allah ya saka muku da alkhairi amma ina gaishe da Allah ya saka ina amsa dan uwa Allah ya saka maka da alkhairi mallam Abu Jafar godiya muke godiya muke godiya muke to eh, jama'a ku kuri malam zai mana talike mana addu'a wannan na farko kenan amma in Allah ya da malam ya ce wai ku shirya na farkon ya sake ma zuwa na farkon kamun a ci gaba wannan mukaddima ne kawai <laughs> Yawan haka yanzu yau sarki wallahi na zo ne kawai na yi karatun nan saboda an yi wa mutane alkawari. Amma muƙaddiman ma cewa su shirya. Mm. To rana ita yau ne zan fara karatun. In kuma fasto shi ma bai zo ba yana da uzuri. Eh. In bai zo ba za mu in ya zo za mu ɗora. In bai zo ba to zan fara tun ranar Laraba. Eh ya tuturo min da wasu bidiyoyi. Sa'an nan kuma har ya kuma mana alkawari inda abin ya kai yanzu yana gani ya kamata ya ɗauko chairman ɗinsu na an mm. ya da shi in ji shi shi sa za mu zuwa gobe jibi mu gani ba komai Allah ya kawo shi na'am to in ba haka ba ko a shirya ranar lahadi to eh. ranar ne zan fara muƙaddiman su shirya na'am masha Allah wannan wannan shine wanda haka maganar malam Burhanuddin Mm. cewa suna zagin sahabbai abu ne tabbatacce a littafin su wannan aƙidar haka take mm. kuma duk ɗan shi'an da ya ce maka wai bai yarda da zagin sahabbai ba a'a sai dai ya faɗi wannan maganan a babin taƙiyya kuma in Allah ya yarda ta yi ba mamaki a cikin muƙaddiman farko in tsaya in yi bayani akan taƙiyya da bambancin taƙiyyar 'yan shi'a da ta musulmi wajen har wajen mataki takwas. Mm. saboda haka su a gurin su rufa-rufa suke saboda suna ganin in dai za a fito da aƙidar fili a ci gaba da yaɗa ta to ta yaya za a yi musulmi na jin wannan wani da da aƙida kai zai shiga cikin ta ta yaya to kuma maganar fa abu mai muni fa a littattafan su ba wai magana ban kawai ta zagin sabai fa abubuwan fa suna da yawa fa hmm. ka lura abubuwan suna da yawa saboda haka tunda mu mun kauce saboda wani dalili yanzu bukata ta samu dawo kansu to zan dawo kuma duk wanda yake ganin zai tare ni gani gashi nan ai mutum ya ya tare ni ai ba wanda zan hana shi kuma mutum yana ina karatu yazo zo kawai abin ya kamata mu yi a mutunta juna ne amma duk wanda ya zo ka bashi cikakken lokaci ya mudakala ya faɗa abin zai faɗa don mutane su amfana ni bana gudun tattauna in za a amfana kalamai ne na cin mutunci da zagi ya kamata mu dinga kauce musu a babin tattauna wannan kaga ba daidai ba ne ba wani abu da mutane za su amfana lokacin da aka bar karatu aka koma zagin juna ko ba haka bane sarki A wannan. saka eh, ka gani Allah ya saka maka da alheri amin shi eh, insha Allah da haka na Allah jama'a su yi hakuri kuma in Allah da zan iya kokari na in tsara lokaci ranar Lahadi mai zuwa da izinin Allah lokacin da aka saba dot zamu kawo karatu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode mun gode shi Allah ya saka da kai gode to jama'a a lalle a on gama Allah ya dato Allah kai mu gobe gobe kuma kamar muna tare da malam burani <laughs> kai muna tare da malam burani gobe kuma kamar kun da ku sani Ah, kamar kan da malam musa dauki rana ɗaya eh, malam brandi ya rana ɗaya haka kuma yan shi'a suna da rana biyu rana ko biyu muna ranar talata muna da kuma ranar alhamis duk na yan shi'a ne eh, muna da ranar ah,